wassalatu wassalamu ala rasulillahi amin uh, bayan haka yan uwa masu kallonmu a ko'ina zagayen duniya nan allah mai kowa mai kuma ya sake haɗa mu da ku daidai wannan lokaci a cikin wannan kana taku mai albarka wato african tv domin mu gabatar da ingantaccen shirin na naku na dausayin mata a yau allah mai kowa mai kuma ya ba mu ikon gayyato uh, babbar malama malama khadija idris muhammad wadda muka fi sani da ummu ammar Uh, yau za mu tattauna da malama akan fagen wannan dausayin mata a kan wani maudu'i mai mahimmanci ma'ana maudu'in tarbiya to ba tare da bata lokaci ba zan so in ji ko da tana tare da mu insha Allah assalamu alaikum malama ummu ammar Wa'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malama a dausayin mata yana murna da maraba da a zuwanki a cikin wannan fage domin kuma ke ma ki bada taki gudunmuwa a bangaren tarbiyya ma'ana bangaren da kuka fi shahara da kwarewa a kansa domin mata iyayenmu ne kuma su ne suke bamu tarbiyya. Malama ina miki barka da zuwa. Marhaba, muna muku barka da zuwa da haɗuwa da ku a cikin wannan shiri mai albarka.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 mai albarka mai tsada ga wanda Allah maɗaukacin sarki ya bashi ikon lokacin zama ya kalli wannan shiri. Babu shakka, tarbiyya babbar aba ce a gare mu ga kowa gaba mu gaba ɗaya. Tarbiyya, masu ba da tarbiyya yana farawa daga kan uwa da uba da kuma mujtama'a sai makaranta. Wa'annan daurori guda uku ko daurori guda uku su ne suke tabbata in sun cika sun haɗu suke ba da tarbiyya wa mutum wa yaro wanda zai zama mutum ya zama nagari ko ɗan ƙasa nagari wanda duniya za ta amfane shi. Na'am. Ma'ana kenan ita tarbiyya ita ce juyar da mutum daga wani hali a kai shi ga wani hali wanda za a gode ma a ji daɗinsa cewa ya canza daga wani hali ya koma ga wani hali wanda ya fi shi kyawo da ma'ana da inganci kamar yadda ke faɗa gida da al'umma na waje da makaranta su ne za su tattara su ba da wannan tarbiyyar to da wani lokaci ne za a bayar da ita tana da lokaci ƙayyadadde ko ko koyaushe za a iya bayar da ita akwai lokaci akwai wadda lokaci tarbiyya takan zama da akwai kuma wacce take kana da lokaci mai faɗi musamman lokacin wanda zai fara ba da tarbiyya na farko ita ce uwa domin malaman tarbiyya suna cewa al'ummu hiya madrasatul ula uwa ita ce makaranta ta farko ko dauri na farko wanda zai gina yaro ya tashi ya zama yaro na gari domin kuwa uwa ita ce mai ɗaukar cikin yaro. Ita za ta ɗauki cikin yaro, ta rene shi har zuwa lokacin haihuwa da Allah maɗaukacin sarki zai nufe shi ya fito duniya. In ya fito duniya, ita za ta yi renansa yana cikin wannan tsumma na goyo. Daga wannan zuwansa na duniya, daga lokacin za a fara tarbiyyar yaro a ɗora shi dama tun daga samun cikin ma ana tarbiyyar yaro. Na'am, tun daga samun cikin takan fara kenan. yawwa tun daga samun ciki ake fara tarbiyyar yaro na'am na'am to akwai wani abubuwa wannan tarbiyya waɗanda ake son mahaifiya ta yi kamar lokacin samun ciki wanda yake cewa zai zamo tarbiyya gare shi shi wanda yake cikin cikin akwai su da yawa na'am misali na'am abu na farko kafin ma ɗaukar kafin uwar ma ta ɗauki lokacin da Allah maɗaukacin sarki kafin a yi aure annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk wani namiji da zai yi aure ya neman wa 'ya'yansa uwa ta gari to haka ita ma uwa annabi sallallahu alaihi wasallama yana umarta da ta neman wa ‘ya'yayanta uba na gari. To daga farko an ɗora auren akan turba ta addinin musulunci turba ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya ɗora mana ita sa'ilin nan lokacin da aka zo aure an yi aure a daren farko ranar da Allah madaukakin sarki zai sa mata da miji su a ɗaki akwai addu'a ta musamman bayan an gabatar da su ibada an yi addu'a wa mace an kama kanta an mata wannan addu'a sannan an yi sallah raka'a biyu an roki alkhairin matar da alkhairin da aka halitta ta da shi kuma an nemi tsari daga sharrinta da sharrin da aka halitta da shi lokacin da namiji zai kusanci mata annabi sallallahu alaihi wa sallama yana gwada mana cewa akwai addu'a da ake yi allahumma jannibni shaytan wajen nubini ni mara zartana lokacin da miji zai kusanci matarsa ko mata za su haɗu da mijinta ana so mace ta yi wannan addu'a shi ma namiji ya yi wannan addu'a saboda mai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yi wannan addu'a saboda mu tsare arzikin da Allah maɗaukacin sarki zai azurta mu da shi a cikin wannan saduwa ba a sani ba ko za a samu arziki a ciki na aihuwa to idan aka yi wannan addu'a Allah maɗaukacin sarki sai ya tsare wannan abin da Allah zai azabta ka da shi na ɗako ko na ƴaƴaye a lokacin za a yi wannan addu'a Allah sai ya tsare shi daga rabo na shaidan. Idan kuma aka samu wannan ciki abin da ake so uwa ta ci gaba da yi ana so uwa a lokacin wannan reno na ciki uwa ta dinga cin abin da yake na halaliya ta kuma sha abin da yake na halaliya ta ɗaura abin da yake na halaliya sannan duk abin da yake na haramun ne ta nisance shi ana so uwa lokacin da take dauke da wannan ciki uwa ya zamana tana kusantan alkur'ani mai girma na alkur'ani ta karanta shi kuma ta dinga jinsa in ta samu lokaci ta ɗau littafi ta karanta an kuma ta samu lokaci ba ta buɗe shi a rediyo ta dinga ji ita tana ji wannan abin cikin nata yana tasirantuwa da wannan abubuwa da take yi na alkhairi to ta irin wa'annan ne abubuwan da za a gina yaro tun daga samun cikinsa har da abubuwan da za a ci da shi a ziyar da shi kuma to yaro sai ka ga an aiki yaro an sami yaro ya zama yaro nagari cikin yardar Allah. Mun gode kware to malama <clears throat> waɗansu mutane suna ganin cewa kawai shi ita shi namiji idan dai zai nemi mace yi ƙoƙari ya samu 'yar kirki amma su matan ba su cika yawan kulawa da cewa lalle sai sun samu ɗan kirki ba. a gurguje wani dan kira da zaki akan wannan saboda mu jefi tsuntsu biyu da dutse daya mu ci gaba na'am kamar yadda ke gabatar da bayani cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda ita mace take so ta samu miji na gari haka shi ma namiji ake so i samu mace ta gari kowa yi kokari yi bincike ya tabbatar da ya samu haka saboda abinda za a gina a kan sai zan ya fito kamar yadda ake bukatarsa ma'ana tarbiyyar ta yi sauki Na'am. To mu yanzu musamman a wannan lokacin namu na yanzu. 'Yan mataye ba su cika kula da waɗannan halayen ba. Na'am. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa za a takun mantar dauna dinahu wa kulquhu fa zawjuhu. Idan namiji ya zo neman auren yarku to da iyaye da yar yana wajaba ne a kansu su kula da wannan zaɓi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi mana mm. idan namiji ya zo neman auren ku kuka yadda da addininsa kuka yadda da halayensa ku bashi idan ba ku bashi ba to ta kun fitnatin fir'adu wa fasadin kabir barna za ta faru kuma da barna da fasadi zai faru a ban ƙasa ba amma saɓanin haka mu yanzu da mu matan iyaye da mm. kuma mu da muke reno mu yanzu sai muka canja man ku dina ku wa kula ku sai muka canja shi mm. da man atahu hu mm. mm. wa hu wa mota hu duk wanda ya zo neman aure mu ba ma duba wancan shimfiɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sai dai mu duba shin wannan mutumin yana da kuɗi yana da mota yana da hanset to don haka muke faɗa cikin garari sosai don haka yana da kyau da mu iyaye da muke kula da 'ya'yan da kuma su ƴaƴayen da suke gaban mu ya zama na muna da la'akari da waɗannan abubuwa kada mu rudu da san duniya da abin da yake ta ba wani abu ne a cikin duniya sai wasa da rudi hmm. don haka idan muka zaɓi wancan zaɓi na annabi sallallahu alaihi wa sallama zaka ga an samu al'umma bayi ba mai kyau wacce za ta tashi a cikin al'umma ta gari kuma a samu sauki a wajen tarbiyyar ba tare da an sha wahala ba na'am na'am <clears throat> to muna magana akan wanda ke bashi ta aka ce ana bayarwa a gida ana bayarwa a waje kamar mutane al'umma society haka suna bayarwa ana bayarwa a makaranta to a ganin malaman tarbiyya suna cewa da ta gida da ta makaranta ita ce wadda ta fi tsanani mm. wadda aka fi son a matsama to shin a makarantun ne mu wane ne ike kula da sifofin wanda yake bada wannan tarbiyyar na'am malami na makaranta wanda zai ba da tarbiyya shin shi kansa ya samo tarbiyar a wurin kirki ne domin ya ba da tarbiyar ta kirki a amfana ko ko a karatu ne kawai yayo kuma aka ba shi damar kuma ya zo ya ba da tarbiyar abin yana da ɗan rikitarwa na'am na'am na'am malama shi na farko yaro na farko uwa ita take fara kamar yadda na faɗa a baya uwa ita ce makarantar farko domin yaro da halayenta yake tashi sosai abubuwan da uwa ta ɗora ɗanta a kai ko uba ya ɗora ɗansa a kai da shi yake tashi in ka samu da farko abin da ake so ka dasa wa yaro ka dasa masa tsoron Allah a zuciyarsa shine tauhidi ka dasa ma yaro son Allah da son annabi sallallahu alaihi sallama da ahalul baiti idan yaro yana karami ka dasa masa wa'annan abubuwa suka dasa a cikin zuciyarsa ka gwada ma kuma yaro abubuwa na gari ka gwada ma yaro gaskiya ya yi gaskiya ka gwada mashi kuma ya nisanci karya ya nisanci duk abin da yake na haramun ne ya nisance shi ka kusanto da yaro ka nuna mashi cewa ga halal wannan shi ne ya kamata ka ci hmm. to yaro idan aka dora shi da wannan matukar yaron ya nuna akai ya an dora shi ya tabbata ya zauna a kai. Hmm. to idan ya fita waje zai sake samun wannan na gida ne wanda uwa ta bashi ta dora hmm. shi a kai. to idan ya fita waje zai dinga samun kuma waɗansu abubuwa daban-daban wanda za su dinga shiga don haka nan uwa tana da dauri da za ta taka da rawa da za ta tsaya sosai da kafarta ta kula da yaron nan irin tarbiyyar da ta bashi daga gida idan ya fita waje yana ebo wa'yansu ne ko kuma yana amfani da wa'yanda ta ɗora shi a kai ina fata Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace to to amin amin amin mun gode kwarai akan wannan bayani to malama tarbiyya na waje wanda waɗansu mutane su kuma suke bayarwa ya za mu hange ta na'am mutane na waje waɗanda suke ba tarbiyya kamar sun ga yayi abin da ba daidai ba suka gyara masa ko ya daki wani ko ya ɗauki abin wani ko ya yi wani magana wadda bata dace ba suka gyara su ma kansu masu tarbiyya ne a da ana samun irin haka da yawa yanzu kuma abin ya yi karamci wani kira zaki yanzu abun ne malam kamar yadda na gaya maka lokaci al'amuran namu sun jujjuya yanzu mu musamman a wannan lokaci ya'yayanmu mu muna son su ne muna son muna yawan son ƴaƴayenmu a yanzu mm. ba ma son faɗan ya ba ba ma son laifin yaranmu domin a da mu inda iyayenmu suka tarbiyyance mu suka rene mu duk wanda ɗanka wani ko makwabci ko wani makwabci ya ga ɗanka ko wani na nesa ko ba ɗan unguwar ma idan yaro ya yi laifi ɗanka a waje wani yana iya hukunta maka shi yana iya ladabtar da shi akan ya gyara maka da shi in ya yi wannan domin kai idan ka gani ka gyara to ba al'umma ba iyayen kaɗai ka gyara ba ka gyara muwa wannan anguwa taku ne da mujtama a taku to amma mu na yanzu idan ka ga dan wani ya yi abu ka gyara masa to iyayen nan yana zuwa gida da gudu zai sheka gida da gudu ya hmm. tafi ya je ya ce ai wane ai wane ya da ke ni gashi nan ban masa komai ba hmm. ke kuma uwa ko kuma kai uba sai ka ɗauki dokin zafi ka tashi ka je ka ga waye ya taɓa maka ɗanka to wannan irin wannan yin abu ba tarbiyya ba ne shi ne yake ɓata mana al'umma yake ɓata mana usura don haka yana da kyau mu cire idonmu akan yaran nan kuma mu sa ido akan mu duk wanda zai gyara maka ɗanka ya ce ya bar abu ko ya yi abu mm. ba makiyinka ba ne masoyinka ne to amma mu na yanzu duk wanda zai gyara maka ɗanka mun mai da shi makiyinmu. don haka ina jan hankali ga mu iyaye maza da mata mu nan na yanzu mu roki Allah ya shirya mana su kuma mu kara da addu'a sai mu bar wa Allah sauran abin da zai yi amma a wannan lokaci namu na lalacewar tarbiyya inda ya taɓarɓare ba ma san abin da zai taɓa 'ya'yanmu don haka kuma muke ganin abubuwa waɗanda ba sa kamata su dace da za mu koma waccan turba ta iyayenmu da kakanninmu Allah ya saka musu da alheri Allah ya ji kan iyayenmu da kakannin kakanninmu ba karatu sosai a lokacin amma akwai ilimi da basira wanda suke amfani da shi wanda yake gashi a lokacin sun zauna lafiya babu kutuntunu babu barna da ake yin su a wannan lokaci fa amma mu yanzu gashi saɓani ya zo ga ilimin ga karatun ga addinin amma ta tabara kuma sai ta yawa don haka ina ƙara jan hankalin mu iyaye mu sa ido akan ƴaƴayenmu mu cire wannan san da muke wa ƴaƴayenmu nan an musu faɗa mu zo kuma mu hau dokin zuciya ya zama an ɓata Allah ya sa mu dace amin amin amin amin malama amin amin amin to malama har yanzu muna nan dai a fagen tarbiyya muka ce akwai sifofin da ya kamata shi wanda yake ba da tarbiyya isifantu da su kin faɗi biyu daga cikinsu shine na farko dai shi mai bada tarbiyya ya kasance yana jin tsoron Allah mai tsoron Allah ne ya zan shina da ilimi wanda zai bada tarbiyya a kansa domin ita kanta tarbiyyar ilimi ce bayan haka kuma ya sifantu da haƙuri ba ɗaya rana ne za a yi tarbiyya ba a ga amfaninta sai an ɗibi lokaci to ana son kuma har yanzu ƙashin kansa shi wanda yake ba shawarar ya zam ya san abun da tarbiyyar eh, take nuni ya sannan ya san kuma inda ta dosa ba irin ka ba da tarbiyya ba kawai irin ta waɗansu domin yara su kasance irin su. a'a shi san wace irin tarbiyya ce ke bayarwa shin ta musulunci ce ko ko a'a tarbiyya ce kawai ta zamananci ake ba yara so yana da kyau malamanmu su bambanta tarbiyya ta musulunci da tarbiyya ta zamananci tarbiyya ta zamananci ta fi karkata a kan cewa hi ne ba ni ban fi ka ba to wannan tarbiyyar ba ita musulunci yake la'akari da ita ba yana girmama babba ma'ana karami yakan girmama babba sannan yakan saurare shi kamar hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama da suka zo sosai yakan bayanin cewa ihtiramu shaiba yana ɗaya daga cikin alama ta cewa mutum yana da tarbiyya na'am na'am me zaki kara muna bayani akan waɗannan sifofin waɗanda ake so wanda zai ba da tarbiyya ya sifanto da shi a gida ne uba ne ko kuma uwa ce ko malamin makaranta ne ko mutum ne na waje saboda a samu fa'idar abin da za a yi dole ne duk wanda zai yi tarbiyya shi kansa siffa ta farko da ake so ya samu ya kasance ya kasance shi wannan mutumin mai tsoron Allah ne ya kasance tsoron Allahnsa ciki da waje sa'ilin nan abu na biyu ya zama mai haƙuri ya zama mai haƙuri a dukkan al'amuransa Sa'ilin nan mutum kuma ya zama mai halaye na gari wanda shi zai aikatawa a aikinsa ne ma za a iya ba sai ya ce a yi ba ya zama mai halaye masu kyau ɗabi'u kenan na'am ya zamo misali kenan na'am ya zamo shi ne misali na'am nashi su nuna abin da yake yi saboda yaran su yi kwaɗe su yi irin shi na'am na'am na'am kamar malami in zai koyar da yaro musamman ma musamman ko a gida mu iyaye mata tukunna ma daga farko kafin mu tafi ma makarantar yana da kyau uwa kamar yadda nake ta dora yaronta akan tauhidi da gaskiya kamar yadda muka duba hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ai ya koyar da yaro da ya gan shi ya ce masa ya gulamu ni muka kalimat zan sanar da kai wa'yansu kalmomi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce san millaha duk abin da za ka yi ka ambaci sunan Allah sa'ilin nan abu na biyu kuma idan za ka ci abinci ka ci da hannun dama sa'ilin nan kuma abu na uku kada ka dinga hannunka ya dinga yawo akan hmm. abinci to ga wannan ma malam tarbiyya ce a lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gwada wa yaro abubuwa guda uku ka ce wa yaron nan ya zo ya yi mafiya yawan ayyukan mu da muke yanzu yaran da muke tare da su da na gida da wanda kake makaranta suna jin abubuwan amma ayyukan da muke aikata practical shi suke yi mu za mu ce musu kada su yi ƙarya to amma mu kuma muna dora su akan ƙarya sai mu ce musu su rike amana to kuma mun kuma ba ma rike amana mu ce musu kada su yi yaudara mu kuma muna yaudarar su misali yanzu uwa za ta daki ɗanta ko ɗaya ya yi laifi Mm. maimakon ta ce mishi ya zo za ta dake shi ta ce mishi in zo ya rufe hannun ta rufe hannunsa ta ce zo ka karba mm. idan ya zo sai ta kama shi ta dake shi ko kaga nan malam ta koya mishi karya a zaune a zahiri amma kuma dan dan gefe tana ce mishi kada ya yi karya ko kuma idan an zo gida an zo neman ta ko an zo neman ta ta ce wa mutane a ce ba ta nan to alhalin kuma tana nan yaro shi kuma ba a masa haka abin da ka dora shi akai shi ne tashi idan ya fita ya ce wannan mutumin ko wanda ya zo neman ta zai ce ai ya ce in ce baya nan to kaga nan ma an dora shi akan ƙarya kuma an dora mishi abin da ba daidai ba ko kuma a ce mishi za mu je guri karfe kaza to idan aka ce za mu je guri karfe kaza ko karfe takwas ko karfe tara idan lokacin nan yayi lokaci yana yi to yaro zai ce an ce za mu je guri kaza ka ce kai bari african time ne wannan kuma kalma ta fi lalacewa a cikin mu hausawa musamman kuma musulmai sai ka ji namiji yana cewa ko mace ko mata in an ce lokaci za a ce musu a'a ai lokacin ba a yi african time wannan mm. kuma haramun ne wanda bai kamata a samu mutum musulmi wanda yake kira shi musulmi ne kuma yana aiki da musuluncin da shari'arsa da ta dora shi a kai ya dinga faɗin wannan kalma ba don haka ana so duk abin da za ka aikatar ka hori wanda za ka yi mai tarbiya ya mm. kasance kai kana aikatawa misali idan mata ne kina da yaran ki in za su fito waje sun girma yan ƙananu suna yan ƙanana kika allamtar da ita sa hijabi in za ki fita yarki tun tana goyi kina sa mata hijabi to ta tashi ta gani idan ki ma kina sa hijabin amma ba za ki zo ke kina tilasta ta ta sa hijabi ba ke kuma kina ɗauko gele kisa wannan kin ga an rusa tarbiya ba a yi tarbiya ba ko kuma sai za ta fita ki ce mata zo ki sa safa ki rufe kafarki tunda an ce dukkan mace al'aura ne sai dai hannunta hmm. da fuskarta ne ba al'aura ba ko hmm. kuma in kika tashi sai ki fito da kafarki a waje tsirara to kaga wannan ma an gaya mata ta tarbiyya amma ba a dora ta akan abin da za ta yi ba hmm. dan haka yana da kyau ko uwa ko malami ko wani wanda yake da jibintar tarbiyya ta hau kansa ya kula da duk abin da zai yi zai faɗa wani ya aikata shi yana tabbatar da wannan abin yana mm. ɗamfare da yin wannan abin yana aikatawa sannan shi ne za a ji daɗin a aikata domin wani yana da abubuwa da yawa wani ba sai ka zo ka ce masa za ba ganin ka da yake yi yau kana yin wannan kaza din zai ce wannan abin yana da kyau ni ma zan saka misali ko a kaina zan iya dan bada misali dan kaɗan misali akan sa safa duk inda zan fita ba zan iya fita ba ko ina ba sai na sa safa a haka misali akwai ɗalibai da yan uwa wanda suke gani ni ban ce su saka ba hmm. amma da taɗi ya zo hirar zo na ce ya kuke sa safar ka ce wallahi mun gani kina sa nan ya ba mu sha'awa kuma hmm. gashi muna ji a gurin wa'azi ana cewa dukkan jikin mace al'aura ne idan hmm. haka yana da kyau duk wanda zai zama malami na tarbiyya ko murabbi'i to dole ne ya zama ya tsaya ya yi abin da zai aiwatar da shi sannan ya dora wani akai Allah ya sa mu dace amin amin malam to ga munan har yanzu muna neman kuma mu sake kulla tarbiyyar yaro da wuraren ibada masallaci da alkur'ani da addu'a da nuna masa wannan da yaro da yarinya gaba ɗaya tun suna 'yan ƙanana wani kira zaki kuma wace hanya kike ganin za a bi a koya musu waɗannan tun suna ƙanana ko da suke tashi abin zai musu sauki a rayuwa. yana da kyau kamar yadda muka sani annabi sallallahu alaihi wa sallama ce mu koyar da 'ya'yayen mutum suna ƙanana yin sallah bayan mun dora su akan gaskiya da amana da adalci da kyautatawa da sanin na gaba da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yace mu umarci ƴaƴayenmu da yin sallah tun suna yin shekara shida idan suka kai shekara shida mu umarce su da yin sallah a wannan lokacin idan suka kai shekara goma ba mm. su yi ba to mu buge su to amma annabi sallallahu alaihi bai umarci mu da cewa an ɗaya na shekara bakwai yi sallah ba mu dake shi sai dai mu dinga jan shi a hankali idan lokacin sallah ya yi. yana da kyau ke uwa fita da ki duka a lokacin ki ce ku tashi mu sallah in kallo kuke in ma wani aiki kuke ku tarkata ayyukan ku ajiye ki gwada musu muhimmancin sallan nan a kan lokaci idan kika yi ta a kan lokaci duk abubuwan da zai zo maka a gaba zai zama maka da sauki kuma Allah maɗaukacin sarki za ka same shi da salama hmm. in ka tashi ka sa su zai sallar idan kuma uba ne zai tafi masallaci ya kama hannayen ƴaƴansa mazaje ya tafi da su masallaci ya nuna musu falalar zuwa masallaci da yin sallah a cikin jama'a sa'ilin nan annabi sallallahu alaihi wa sallama bai bar mu a haka ba kuma yace duk lokacin da ƴaƴayenmu suka kai wannan matsayi na shekara bakwai mun hmm. nuna musu yadda za su yi sallah to annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce mu raba su kuma a gurin kwanciya mu raba su a gurin kwanciya musamman irin halin da ake ciki yanzu wana da wani yana da matsin guri ba shi da matan gurin da zai tara ƴaƴansa maza da mata mm. katifa su ɗaya to ko da katifa ɗakin ku ɗaya ne da ƴaƴan ke tare annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mu raba musu gurin kwanciya gurin kwanciya nan ya za raba musu mu ware mata daban mazaje daban wannan warewa da zamu mace za ta san ita mace ce ta kanta akwai wata daraja da Allah ya mata da ban ta ce ita kadai sa'ilin shi ma wannan namiji shi ma zai san namiji ne akwai wata daraja da Allah madaukakin sarki ya masa da ban ta ce shi shi kadai dan haka yana da kyau wannan ma tarbiyya ce wanda mu iyaye dole ne mu tsaya saboda mu ɗora su akan tarbiyya domin duk wadda ta tsaya ta yi tarbiyyar ɗanta ko ƴarta tun tana ƙarama insha Allah za ta zo ta girma in ta zo lokacin girma zai zama mata abu da sauki insha Allahu rabbal alamina sa'in nan musamman kuma ga yayaye mata mu jawo ƴaƴayen mu mata a jiki kada mu dinga salwantar da su to malama da su yayayen mu da nan ne yan kananu na'am wayannan mata matayen mu nuna musu cewa mm. akwai wata al'ada ko kuma akwai wani jini da yake zuwa yake zuwa yake zuwa wa mace Mm. a lokaci kaza in ƴaƴanki suna ƙanana tana shekara bakwai zuwa goma nan ki karantar da su ya yake ya yake zuwa ya siffa yake to idan lokacin da balaga ta zo musu yarki ba za ta shiga cikin wani damuwa da wani imaucewa ba kin riga kin karantar da ita akan wannan yarki za ta zama wayayya mm. mai addini da basira akan wannan to malama da nan za mu je hutun rabin lokaci mu dawo insha Allah da fatan kina tare da mu na'am